sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkan ku da wannan dare wanda ya yi daidai da yau Alhamis, uku ga watan Yuni shekara ta 2021. Inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe hudu da rabi. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Maryam Dauda da sauran abokan aikin mu muka sake dawo muku. A cikin shirin muna tafe da irin kiraye-kirayen gwamnonin jihohin arewacin Najeriya. Haka za ku ji wani irin hali ake ciki a jihar Gombe bayan wani rikicin kabilanci a ƙarshen mako. sai mu kawo muku rahoto na musamman daga jihohin arewa ta tsakiya daga bisani mu karkara shirin da labaran wasanni a takaice amma dukka mun mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Gwamnatin shugaban Amurka Joe Biden ta kaddamar da yaƙi da cin hanci da rashawa a hukumace a matsayin wani muhimmin abu ga tsaron ƙasar. A karan farko yau Alhamis, Biden ya fitar da sanarwar umarnin inda ya bayyana abubuwan da za a yi a yaƙi da matsalar. Cin hanci da rashawa na barazana ga tsaron Amurka da daidaiton tattalin arziki da ƙoƙarin ƙasashen duniya na yaƙi da talauci da kuma raya ƙasashe da ita kanta demokuraɗiyya a cewar shugaban a umarnin da ya fidda. Amma ta hanyar daƙilewa da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa yadda ya kamata da nuna mahimmancin gwamnati mai kwatanta gaskiya da kuma sauke hakkin da ke wuyanta. za mu iya samawa a amurka da wasu gwamnatocin dimokuraɗiyya muhimman abu takardar sanarwar da biden ya fidda na da mahimmanci saboda tana zaman wata sanarwa a hukumace daga shugaban da ke nuna cewa yana sa ran dukkan mahimman ma'aikatan gwamnatin kasar za su tashi tsaye wajen yaƙi da cin hanci da rashawa abinda wani babban jami'i a gwamnatin ya faɗawa manema labarai kenan a yau alhamis Ƙasar Birtaniya ta sauke wani taron kolin ministocin lafiya daga ƙasashe bakwai na kwanaki biyu da nufin mai da hankali akan rabon rigakafin COVID-19 da kuma duba hanya mafi dacewa ta gano wata barazana ga lafiyar ƙasashen duniya. Ganawar da ake yi a birnin Oxford a yau Alhamis da gobe Juma'a na zuwa ne gabanin taron kolin shugabannin manyan ƙasashe bakwai da za a yi a mako mai zuwa a Cornwall. Kasashen da suka gudanar da gagarumin shirin bada rigakafin COVID-19 na fuskantar matsin lamba a kan su ƙara kaimi wajen taimakawa sauran sassan duniya inda aka samu karancin rigakafin. shugaban hukumar lafiya ta duniya tedros adnam ghebreyesus ya faɗi cewa muna buƙatar a raba rigakafin yanzu ya ƙara da cewa samun daidaito wajen rabon rigakafin na da mahimmanci wajen kawo ƙarshen annobar. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani bam ya tashi a wata unguwa da galibinta 'yan shi'a ke zama a babban birnin Afghanistan a yau Alhamis, inda akalla mutum hudu suka mutu a cewar wani mai magana da yawun 'yan sanda. Nan take dai babu wanda ya ɗauki alhakin kai haran. Wani mai magana da yawon rundunar 'yan sanda Fardos Faramers ya ce harin ya faru ne a yammacin birnin Kabul. Galibi tsirarai 'yan kabilar Hazara ne ke zama a wurin waɗanda kuma yawancinsu 'yan shi'a ne. 'Yan shi'a ba su da yawa sosai a yawancin yankunan da 'yan sunni ke zama a Afghanistan. Kuma masu alaƙa da ƙungiyar IS a ƙasar sun ƙaddamar da yaƙi a kansu. A wata sanarwa da aka fidda da yammacin jiya Laraba, Ƙungiyar IS ta ce ta kai harin bom a wurin wata babban na'urar wutar lantarki ranar Talata. abin da ya sa yawancin birnin kabul ya kasance babu wutar lantarki a sansanin alhol da ke arewa maso gabashin siriya yara na yini suna gantalikan hanyoyi masu datti suna wasa da takubban katako da bakaken tutoci suna kwaikwayon mayakan kungiyar is kaɗan daga cikinsu ne ke iya karatu ko rubutu ga wasunsu ilimin da kaɗai suke samu shine daga iyayensu mata da ke koya musu farfagandar 'yan is Fiye da shekara biyu kenan bayan da daular musuluncin da NIS suka ayyana ta durkushi Kuma an fi shekara biyu yanzu da aka bar yara sama da dubu ishirin da bakwai suna dangaririya a sansanin alhol wanda ke dauke da iyalan NIS. Galibin yaran da basu kai shekara sha uku ba tukwan suna yin yarantarsu ne a cikin yanayin rashin tabbas sakamakon mummunan yanayi. ba tare da makarantu ba ko wurin wasa ko kuma inda za su samu wata koyarwa kuma ga dukan alamu kasashen duniya ba sa ra'ayin magance yanayin. Hukumomin kurdawa da kungiyoyin agaji na fargaban sansanin zai zama wani wurin da za a samu sabon zamanin mayaka. Suna yin kira ga kasashen iyalan na asali da su kwashe matan da yara. Matsalar ita ce gwamnatocin kasashen da iyalan suka fito na kallon yara a matsayin wata barazana maimakon waɗanda ke neman ɗauki. labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. To bayan labaran duniya yanzu kuma lokaci ne na taskar hotanni. Baya ga kiraye-kiraye da al'ummar arewacin Najeriya ke yi na ganin shugabannin arewacin kasar sun tashi tsaye don kare al'ummar su da ke kudancin ƙasar. Babban ƙalubale da ke gaban gwamnonin jihohin arewacin Najeriya a yanzu shine su mai da hankali don ganin an dawo da al'amura daidai. Kamar yadda gwamnan jihar Yobe mai malabuni ya shaidawa abokin aikinmu Umar Faruk Musa. kuma yadda ka sani zaman lafiyan ƙasar nan shine abin da kowa yake so domin koma menene ko me ka ko me jam'iyyarka ko wani yanki kake sai an zauna lafiya sannan koma menene na ci gaba zai biyo baya idan babu najeriya kam ai babu wani ma balle maganan wata jam'iyya ko wata maganan wata akida ko wani me koma menene manufan mutum ina gani duk wannan masu wani ra'ayi daban ina ga keta ce ko kuma mugunta matasanmu da suke tasowa saboda ai wanda suka gabata sun gabata wanda kuma suke kai yanzu suna kai yanzu to wanda za su zo gobe fa kenan a fasa tukunyan a wargaza murfin a watse saboda kawai mugunta da keta hayanai da ake yi yanzu ta al'ummar ibo na wasu kungiyoyin matasa a arewa suna ba shugaba buhari shawara cewa ya yi duk abin da zai taimaka a ba yan ibo damar su balle su je su kafa su kasa kana ganin wannan dabara ce mai kyau tun da wata kila ana ganin kowane bangare kamar da kashe yana bukata wani bai kamata wani ya zare ce sai yi ba kuma ga rasa rayukan da fitina take kawa kamar da aka yakin basasa eh to kasan shi shugaban Muhammadu Buhari shugaban kasa ne da al'ummar Najeriya suka zaba kuma wanda ya rantsuwa na kare ƙasan nan da 'yancinta da kuma 'yancin 'yan ƙasa da kuma riƙe ta a ƙasa dunkulelliya to wannan a matsayinsa na shugaba ya ɗauki dukkan matakai da ya kamata ya ɗauka musamman ma kalamansa na baya bayan nan ya nuna ya ba da shugabanci kuma ya riga tsawatar kuma duk mai hankali ya kamata a ce ya fahimci abin da yake nufi domin ya faɗe ta karara yadda ko masu masu yi wannan 'yan gangancin ya kamata su gane cewa yanzu tura ta kai bango ya kamata su gane abin da ake nufi to zaman lafiyan ƙasan nan ba saboda kowa da kowa ne ba wai kada a gani kama akwai wani sashin da don ita ce ake neman zaman lafiyan kowane sashi tana bukatan zaman lafiya din saboda kamar yadda na ce kowane sashin kasan nan allah ya albarkace ta da abin da ya albarkace ta kuma dole ne a haɗu a zauna lafiya idan ana bukatan zaman lafiya kuma dole ne ana bukatan zaman lafiya din saboda dukkan wa'annan wanda suke wa'annan maganganu suna yin ta ne akan ganganci ko kuma keta domin keta wasunsu sun haye ba sa ma najeriya suna wasu wurare a zaune da iyalansu to suna su kima menene zai faru a najeriya in ta tafasa ta kone ba to kaga wannan ba shi ne burin duk wani uba mai hankali wanda yana da 'ya'ya ko kanne ko abokai a ƙasar nan kuma yanzu haka muna da matasanmu da dama suna jami'o'i suna ƙoƙarin gamawa da wasu kwalejojin ilimi suna ƙoƙarin gamawa wasu sun gama suna bautan ƙasa to su menene suka rike ko kuma kawai a wargaza ƙasan daga kan wanda suke kai yanzu shikenan ƙasan ta isa ta Ubangiji Allah ya kawo muna mafita baki ɗaya. Rikicin ƙabilanci da ya ɓarke a ƙarshen mako a jihar Gombe ya haddasa rudanin alƙalima na waɗanda suka rasa rayukansu da kuma irin asarar dukiya da aka yi. Muryar Amurka ta yi bincike na kwakwab don gano halin da ake ciki yanzu haka a jihar ta Gombe. Wakilin muryar Amurka Abdulwahab Muhammad na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton da ya haɗa muna. bincike na nuni da cewa yamutsi tsakanin kabilar fero da kuma shangomawa ya faru ne a ranar 29 ga watan jiya sanadiyar hari da wasu suka kaddamar akan mutanen fero da suka dukako garin dauke da bindiga suna harbe-harbe da kuma kone gidaje kamar yadda wani da a halin yanzu yake ɓoye a wani daji. abin da ciki ne wurin mutane kabilu ne kala-kala a yadandan da latatar da forum inda aka yi mana mu waɗannan wurin ne tun kakannin mu suna wurin a ga iyayen mu muna zaman lafiya babu tashin hankali sai daga baya sai rikici ya so matasowa tsakanin mutumin tero da shangon ba shangon ne ya cewa mutumin tero ai wuri na shi ne mutumin tero ya ce wuri na shi ne kamar ni ba ina maka magana ina kan shekara tsammani sun rasa ransu. mutane mutanen da suka rasa rayukansu mutane takwas mace ɗaya an kone ta a cikin gida akwai babulatanin da yana zama a wurin mu aka kashe aka babbake nama suna fafarjewa suna cikin kayan cikin nan da su idanun nan gaba ɗaya da su gaban sun nan da su hantar nan suna cikin da suka fafa wannan. to ita gwamnati mai tacce ne a kai. yanzu muna jira matakin da gwamnati za ta ɗauka. mai matawa sarkin kaltungo injiniya sale muhammad shine wanda gwamnatin jihar gombe ta naɗa. domin ya kawo zaman lafiya a wuraren da kicin ya afku ya yi mini bayani a hukumance a hira ta da shi ta wayar tarho ga abin da ya shaida mini mutanen da suka kona wannan kauye na bukatar ya wanda yake da magidanta guda 27 a cikin wannan unguwar to duk an kona gidajen sai gini ɗaya da ba kona ba da church da kuma gidan pastor to ɗaya daga cikin ɗakuna da kona ɗin akwai wata mata mai suna salomi ba ta da lafiya ita ba ta iya fita ta gudu ba sai abin ya rita da ita ɗaki ya kona da ita a ciki to kashe gari sai gwamna kira emergency meeting man da kenan gwamna ya tsawata kwarai da gaske ya ce duk wanda yake da hannu cikin wannan za a hukunta shi sannan sai ya sa ne zama in charge na maido da zaman lafiya da kwanciyar hankali sannan kuma ce zai sa kwamiti wanda za su bincika su gano masu hannu a ciki a yi musu hukunci to kaji abin da ake to zuwa yanzu an iya kama wasu wanda ake tsammanin suna da hannu a ciki yanzu abin da ake yi shi ne ana sa kwanta da hankali mutane tukuna to wasu sun ce su ba hali hankali ya kwanta tun da yake akwai mutanen shangon da suke cikin wannan yanki na ɗaya bangaren sun hana su zama yanzu a makarantu suke da zaune da coci da dai wasu wurare haka su mutane da aka kona musu gidajensu mutanen filin. suka zauna a wannan wajen ya dandanin fakakkirar yanzu duk sun koma wajen yan wasu afiliya babu kowa a wajen inda wana ne. to kuna da yawan ƙididdigan mutanen da suka rasa rayukansu. a'a ana gaya maka salomi ita ce ta kaɗai da bata ta fita ta gudu ba a wannan ƙauyen. To amma su mutanen suna ce akwai mutane wajen guda tara da suka rasu. A ina a wannan ƙauyen? Eh. ba mu san kowa abinda jama'a tsaro suka bayar a wajen security meeting sun ce sun kirga gidaje gidaje gine gine da aka kona wato kamar dakuna kenan guda hamsin abin aka bayar kenan officially ina baka official report daga wajen jama'a tsaro amma idan wani ce akwai mutum goma to ta ina in mutane suka fito gawakin. Abdulwahab Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya. Ta Ubangiji Allah ya kyauta baki ɗaya. Yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahoto na musamman. A ranar 29 ga watan Mayu ne gwamnatin jihar Nasarawa ta cika shekaru biyu a kan mulki. A baya jihar ta Nasarawa ta sha fama da tashe-tashen hankali da suka hada da rikicin manoma da makiyaya, ayyukan 'yan fashi da makami, satar mutane don neman kuɗin fansa da sauran ayyukan ta'addanci. Gwamnan jihar Nasarawa, injiniya Abdullahi Sule, ya shaida min irin dabaru da ya yi na kawo sauƙin lamuran tsaro a jihar. Na farko A sha'anin tsaro a wannan kasa ya zama wani babban magana kuma babban abin damuwa wanda shi kanshi shugaban kasa president muhammadu buhari jisu ya faru duk lokacin da ka zo ka aika mar kana so ka gan shi in aka ce menene maganan aka ce tsaro ne sai ka ji ya ce zo da so da wuri saboda babu abin da ya dame shi irin wannan saboda ya san abin da ya damu wannan kasa na jihar nasarawa muna tsaka-tsaka ne mu a lokacin da rikice-rikice suka barke tsakanin a jihan plateau da kuma saudan kaduna wanda har yanzu ana nan ana da jihan kogi duk lokacin da mutanen basa da ibira suke rikici da jihan benue duk lokacin da tibi suka koro fulani saboda suna da wannan dokan da bai yadda ba a yi kiwo a bayyane sai ka ga nasarawa ita ce a karishe take samun damuwa na irin wayannan abubuwan to daga zuwa shine muka fara ɗaukan matakai matakin farko da na fara ɗauka shine na je na samu gwamnan benue kai gwamna mun san kana da wannan doka kuma mu za mu yi biyayya ga wannan doka amma mu kuma muna da namu dokan a jihar nasarawa da muke iya bari don haka kar ka bar mutanenka na tv su hayo nan su yi wani rikici kar ka bar mutanenka na tv a jihar nasarawa su zama mana a kaka gida na nuna cewa ba za mu ci gaba da rashin zaman lafiya tsakanin mu shugabanni ba na jihar nasarawa da sauran jihohin da suke zagaye da mu shi na fi yasa na fara zagawa na fara mitin da wayansu daga cikin gwamnonin nan ni nake tashi in bi su nunar musu cewa zaman lafiyar mu shugabanni shine zaman lafiyan jama'an mu to sannan su ma suka saki jiki domin kamar gwamnan benue na je wajen shi sau biyu shi ma ya zo waje na so daya muka zauna muka dinga maganganu to wannan ya ba mutanenmu a kwanciyar hankalin da suka fahimci cewa lallai idan shugabanni sun zauna lafiya to su ma za su iya zama lafiya to inda aka fara kenan sannan muka sake bi a nan jihar namu muka fara nuna ba wata kabila wanda za ta zama an riga an tsane ta a ce ba a bukatanta duk wani kabila allah ne ya kawo mu ya haɗa mu yare daban-daban addinai daban-daban to dole mu yi hakuri mu zauna tare da juna to harkin da muka dinga yi kenan to ina jin ɗaya daga cikin babban wurin da muka samu nasara shine inda muka yi kokarin jawo kowa da kowa mu zauna tare mu zama ɗaya mu haɗa kanmu saboda ci gaban ƙasarmu. shugaban mafiya rinjaye a majalisar dokokin jihar nasarawa umaru tanko tunga ya ce majalisar tana sane da matsalolin tsaro da jihar ke fuskanta tana kuma ɗaukan mataki a majalisa mun ɗauki dogon lokaci kuma a kowane lokaci muna wannan jawo hankalin jama'a bisa wasu kudirai da kuma ba da shawara na zamantakewa alaƙulli halin zama bakin boda ko bakin boundary ko iyaka wato zama ne kamar na mata da miji ba rabuwa ake so a yi ba amma kuma ba a rasa matsala daga yau zuwa gobe musamman ma da wannan zamani da garuruka sun ci gaba ƙasan ba girma take yi ba ƙasa da ake noma ba karuwa take ba raguwa take saboda yawan jama'a ana ƙarin hanyoyi ana gine-gine ana haihuwa jama'a na karuwa inda ya kamata a yi noma da inda ya kamata a yi kiwo ya koma hannun jama'a jama'a su yi haƙuri a kai hankali nesa kuma ya kai fili da za a dai kokari a da hanyoyi ta yadda da na zamani da kiwo da noma yadda za a yi domin ko da karamin wuri ne a samu inda za fi da abinci mai albarka kuma mai yawa don ana yin shi a kasashe daban-daban amma hakuri ya kamata mu yi da juna amma mu majalisa ka kowane lokaci muna wannan magana tun daga zamanin gwamna mai shuɗewa ana haɗa shugabannin fulani da na tubaye ana haɗa shugabanni na al'ummomi ana yin magana ana jawo hankali don a zauna lafiya kuma dai amana ta kokarin kuma ba za a fasa ba. Shi ma Osana na Kiyana wato basaraken yankin Kiyana a jihar ta Nasarawa Alhaji Abdullahi Amego Agbo na uku ya ce sarakunan jihar na iya kokarin su wajen sasanta sabani a tsakanin al'umma. An samu rashin zaman lafiya a cikin baya to Allah cikin ikonsa duk abin da ya samu mafari ya samu karshe. Allah ya kawo saukin abun an samu zaman lafiya da su. babban abin shine in abu ya faru sai kai kokari kai bincike ka ga menene ya kawo wannan makasudin rashin zaman lafiya in ka san abin da ya kawo shi din sai kai kokari ka ga wata hanya za ka bi don a samu neman zaman lafiya din mafi kyau shine kai kokari duk kabilun da kuke tare da su gaba ɗaya kar ka nuna ma wani kyama babban abin kenan in baka nuna ma kowa kana kyamansa ba komai kowa ka rungumi kowa da kowa fahimce su menene damuwansu me ke kawo rashin zaman lafiya cire komi ka aja gefe ka rungume su gaba daya zaka ji damuwowinsu to daga nan kuma zaka kokari ka ga ta wani hanya za a zaman lafiya irin dabarun da muka yi kenan da Allah ya kama da sauki wasu al'ummomin na jihar Nasarawa sun yi tsokaci sunana comrade Peter Ahemba ni ne shugaban al'umman tibin jihar Nasarawa maganan tsoro dai ta rige ta zaman babban damuwa a nan jihar Nasarawa musamman ta Nasarawa South domin abin da ya faru kwanakin baya inda aka kai hare-hare a gidajen ah, mutanen TV wasu sun gudu yanzu haka an gudu da mata da yara ana zaune a wasu IDP camps so ina so in kira ga gwamnatin tarayya da manajar nasarawa don a yi kokari a magance wana. kuma irin maganin da za a yi a yi a kawo sokin wannan ko a kawo karshen ta a ganina shine hadin kai na tsakanin gwamnatin nasarawa da gwamnatin jihar eh, benue idan gwamnati na biyu sun hada kai sai magana da stakeholders nasu ina gan za a samu a soki a wannan al'amari domin abin da na faruwa yanzu tsakanin kauyukan da suna a iyakan benue da jihar nasarawa shi sun fi fuskancin wannan eh, damuwa da sarakunan na jihar eh, biyu da kuma shugabannin tsoro na wayannan jihohi biyu dole za a samu ah, soki a wannan matsala. To kama a ce su al'umman fa. Su ma suna da nasu rawa da za su iya taka don ganin an samu an samu zaman lafiya. kama su al'umman tibi da kuma Fulani da wasu kabilu da wannan abun ya shafa. akwai shugabannin su za a a zauna a yi sulhu don zaman lafiya yau in ba da zaman lafiya ba ba wanda zai iya shiga noma in ba da zaman lafiya ba fulani ma ba zai su iya shiga daji su yi kiwo ba to wannan zaman lafiya ya zama mana dole ne sunana alhaji bello jamu. ganga inusa an fi sani da ganga inusa yake Allah da wata sokar gwamna muna son gode ma su jami'an da wato kuma tsaro da irin shawarwari kuma irin gudunmawa da suna yi da kuma kuma irin kokarin da jan jaridu kuke da faɗakarwa mutane abin da ya kamata ya samu zaman lafiya muna son gwamnatin jihar Nasarawa ta taimaka da gwamnatin jihar Benin su taimaka gayyaci manya-manyan fulani tibabe da fulani a zauna da sarakunan mu a zauna da wasu kwakwaran matakai ko kuma shawarwari muhimmai wanda za a kira mutane don su koma gonakin su su noma kuma kowa ya koma wurin zaman shi ya koma ya kiwo da kiwo shi in ba samu aiki ba akwai matsala. Zainab Babaji muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya. soul. lokaci ne na shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Assalamu alaikum mai saurare da fatan kana cikin koshin lafiya. Shirin takaitattun labarin wasanni na yau ya ta'allaka ne kaco kan batun kwallon cin kofin zakarin nahiyar Turai da ake kira da sunan Europa da aka buga na karshe a ranar Asabar 29 ga watan jiya a tsakanin manchester city da kuma chelsea dukkaninsu daga ingila an dai tashi daga wasan club din chelsea ta yi nasarar jefa kwallo daya a ragar manchester city to baya ga cin kofin ita club din chelsea ta sami kuɗi zunzurutu tarar amurka miliyan biyu ita ko manchester city ta sami kuɗi zunzurutu dalar amurka miliyan uku. su ma dai waɗanda suka buga wasan semifinal sun sami kuɗi dalar amurka miliyan goma sha hudu da dubu ɗari shida wanda kuma suka kai ga kwata final sun sami kuɗi dalar amurka miliyan goma sha biyu da dubu ɗari takwas a dangane da fafatawar ƙarshen da zakarun biyu na nahiyar turai din suka yi na gayyaci wani mai shari'a kan kwallon kafa domin ya tsokace kan batun. suna na min fiyaro mai shari'a kan kwallon kafa ya eh to gaskiya an samu wannan karan na european champion abin nan final nan da aka yi an samu canji fiye da shekarun baya wanda masana a duniya kafin ma wannan final din ana bawa manchester city ne amma kuma sai gashi da aka zo final din aka buga chelsea ta ci wasa ɗaya da ba babu ko daya gaskiya abu mamaki ne a wannan karan a chelsea abin nan ta taba ci so daya na biyu kenan chelsea ta taba ci lokacin mourinho na tare da su da su droba sun taba ci na biyu kenan yawa to shine masana ma suke cewa su sun nuna masu cewa fa su sun taba kaiwa final kuma sun ci kofin manchester city ko ba su taba ma zuwa final ba ko ba su taba ci ba gashi ko ta nuna masu ba nan ma ba su ci ba wallahi su tsakanin su da chelsea da yi a wannan kakan bana na abun mamaki ne dan ta ci su ma final na karbuwa cup ta zo ta ci su kuma a league to har abin nan Manchester City take cewa bari da su rama idan suka zo final to kuma ga ta zo ta sake cin su na uku a wajen a wajen wata guda ma ta ci su uku ma gaskiya Chelsea ne ta ci su yawayi har su uku ma a cikin wata guda a ya batun barin wannan club shi Zidane Zinedine Zidane gashi ya bar wannan koci na eh, Real Madrid eh to gaskiya abin shi coach Real Madrid gaskiya ba wa mutane mamaki ya taba yin haka a baya ya dawo har ya ci kofuna ya ci champion ma ma ya ci league din wannan karan kuma gashi ya zo na biyu ne to amma tun ba ga malik shi bai jin daɗin abubuwan da yake faruwa da masu club din to ake tare da dadin cewa aka gama league dai su to gashi ta tabbata ya su to ka san mutum irin su ake so da masu irin wannan ra'ayi dan nasara bare sa aka bar guba yawa in zaman ka da masu shugaba shugabanni ba daɗi suna maka abubuwan da babu daɗi to ko da kayan nasara ma ka ba su to shi zinajin zidan gaskiya a masu koyarwa na kwacoci a duniya gaskiya shi ya fita da ba don babu wanda dai dai wannan nasarorin a club kuma a ce shi kawai ya bari kuma na biyu ma ya zo a wannan karan ma kaga ba wai na rashin nasara ne ta sa ya bari ba shi tsakaninsu ne kawai da masu gudanar da hukumar real madrid to kaga gaskiya shi ya fita da ba a cikin kococi tunda shi kwacocin zamani ne ba irin na da ne ki dan zamani ne a kococin ma lallami o kenan mashirhanci kan kwallon kafa a Najeriya Abdulwahab Muhammad mai Amurka daga Bauchi a Najeriya Da haka muka zo ga shirin mu na ƙarshe labaran duniya a takaice. shugaban amurka joe biden ta kaddamar da yaƙi da cin hanci da rashawa a hukumace a matsayin wani muhimmin abu ga tsaron ƙasar a karan farko yau alhamis biden ya fitar da sanarwar umarna inda ya bayyana abubuwan da za a yi a yaƙi da matsalar Ƙasar Birtaniya ta sauke wani taron ƙolin ministocin lafiya daga ƙasashe bakwai na kwanaki biyu da nufin mai da hankali kan rabar rigakafin COVID-19 da kuma duba hanya mafi dacewa ta gano wata barazana ga lafiyar ƙasashen duniya. Wani bom ya tashi a wata mota a unguwar da galibinta 'yan shi'a ke zama a babban birnin Afghanistan a yau Alhamis, inda akalla mutum hudu suka mutu a cewar wani mai magana da yawon 'yan sanda. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan ranar, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe da safe karfe shida agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, karfe biyar kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji saura abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin sai wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Da fatar ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauni lafiya. Peace, salam.